har ila yau kamar yadda tsarin zaman rayuwar duniya yake ije sharri jawo alkhairi ma'ana dafa'i da jalabi mun yi maganar eh, dafa'i aikin ayatul kursi ɗari uku da sittin wannan dafa'i ne dole sai da shi shi jalabi in an yi shi in ya zo ba dafa'i rigima yake zama sai ya zama mutum rigima to amma idan da dafa'i sai a mori jalabi idan ya zo to saboda haka Eh, wannan jalabi da za mu bada na wayar sirli muri shi kuma jalabin shekara ne eh, wata ne da muke ciki wata mai alfarma watan da ya kama watan muharram wata ne mai alfarma eh, yana daga cikin watanni da ake samun ijaba na ayyuka kuma gashi sabuwar shekara don haka tun a irin wannan lokaci masu wayo suke ƙoƙari su yi wa wannan shekara ayyuka wanda za su cimma burukansu a cikin ta haka ake yi tun kan ayi motsi za su yi maza su tura ayyukansu sai ka gani a wato kai da kake can kana ta bacci su tuni sun yi himma sun yi wasu ayyuka na musamman dafa'i da jalabi za ka samu mutane suna nan sun fitar da ayyuka tun kafin watan da muke ciki sun aje kawai jira suke wannan wato kwanaki su kama su zauna su yi ta buga in suka buga kuma su koma gefe shikenan sai ga alhairai suna ta zuwa tuni su sun ci kasuwarsu shekara guda za su yi suna moran abubuwa da suka yi to da haka ina so mu shiga wannan layi da yan uwa a wannan makaranta ta mu albarka mutum ya yi ya gani daga nan ma ba sai an ƙara ce masa ya ake ciki wa insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya dace da alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mala wa ma tawfiqi illa billah bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a ah, watanni na shekara guda goma sha biyu ne adadin burzai suma guda goma sha biyu wanda suke a falaki wanda rana take kewaya su a shekara a shekara wato guda ɗaya kenan kullum tana tafiya daraja ɗaya tana tafiya daraja ɗaya kowane burji yana da daraja talatin sau da haka a shekara rana take kewaya su tana fara daga himlu ta ƙare da hutu kenan eh saboda haka himlu sauru jauza'u surdanu usudu sumbula mizanu aqrabu jadiyu dalu hutu shine na karshe na goma sha biyu saboda haka to don haka in an ce goma sha biyu goma sha biyu adadi ne wanda zaka samu wato yana ɗaure da mu 'yan adam da yadda duniyar mu take gudanawa a saboda haka shi wannan aiki waya sirli amri ana yin sa dubu goma sha biyu kuma ka yi ƙoƙari ka haɗa shi a cikin wannan wata na muharram kafin ya fita idan za ka ɗau dubu dubu kullum kwana goma sha biyu kenan idan dubu bibbiyu za yi kwana shida kenan gwargwadon yadda zaka ka yi kayi ƙoƙari ka tsara shi ka yi shi a cikin wannan watan da niyyar duk wani abu da zaka sa a gaba a cikin wannan shekarar to kada ya zame maka ƙaƙani kayi kada ya maka tutsu kada ya baka wahala harkokinka su buɗe ka samu taisiri a ciki harkar karatu kake yi ka samu taisiri a ciki aiki kake ka samu taisiri a cikin aikin ka samu sauƙi ka samu luɗufi ka samu ci gaba a cikin aikin da kake yi wani mashru' project ka sa kake yi gina gida ne ko gina makaranta ko gina kamfani ko gina wani abu dai wanda kake so ka aiwatar to abun nan a sa maka sauƙi a sa maka taisiri a ciki abubuwan duk da kake so ka cimma na burika Allah ya sa maka taisiri a ciki kuɗi kake nema Allah ya sa ma taisiri cikin neman su kuma ya sa ma taisiri cikin samun su ba sai ka sha wahala ka sha fama kuma kuɗin su zuwa ko su zo kaɗan ko haka dai duka zaka ƙulla niyya sanda zaka yi wannan aiki na shekara kai ta samun jalabi yana ta shigowa a shekara ya ta shigowa ta inda ka zata da ta inda baka zata ba to haka za ka yi wannan aikin wayar sirri a wayar sirri a mai wayar sirri a mai wayar sirri a mai addu'a ce ta annabi musa alaihi salam a lokacin da za a ɗora masa annabta ya roƙi allah tabaraka ta'ala cewa aikin nan na annabta a sauƙaƙe masa shi a hore masa shi ya yi cikin sauƙi ai saboda haka to wannan addu'a ana kawun kafa da ita wajen neman sauki akan kowane abu aure kake so a samu sauki a cikin roki Allah Allah ya sauƙaƙe maka komai a ciki abin da za a yi na hidima da ɗawainiya kai zaka aurar da ya ko kuma kai ne za ka yi auro za gina gida za yi lefe sa wannan wayar sirri amurka sa ta a ciki kai ma mahaifi da za yi wa ya gado da menene da menene kai ma yi so ya sirri amurka nemi tasiri gurin allah da wannan ayar kai kamun kafa da ita kan allah ya yi tasiri ko mene ne sai kaga Allah ya sauko kima komai gurin Allah ake nema tabaraka ta'ala Allah kuma mai bayawa ne ga bayansa tabaraka ta'ala Allah ya amsa mana ma'assalam